alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wata kisa ce ta wani bawan Allah mai arziki wanda ya kamu da cutar shanyewar bangare guda na jikinsa an kai shi asibitoci daban-daban kasashen waje duk inda suka samu labarin kwararren likita wanda yake wato lura da irin wannan cututtukan an je amma Allah da ikonsa ba a samu dacewa ba har ya gaji ga shekaru ga matsalar ta rashin lafiya sai ya ce wa 'ya'yansa a dawo da shi gida aka dawo da shi gida yana zaune a falo yana kallon tv yana tsallaka daga channel zuwa channel kawai sai ya zo kan channel din alkur'ani mai girma inda aka nuna ana karatun kur'ani ga ka'aba kawai sai wani tunani ya zo masa ya ce a ah, me yasa ba zan tafi in je in yi umra ba kuma in je ɗakin ka'aba in yi addu'a in roƙi allah allah maɗaukakin sarki ya warkar da ni ko watakila allah zai amsa min addu'ata ya kira 'ya'yansa ya ce wane da wane ku zo ya ce ku shirya za mu tafi umara suka ce haba baba a yanayin nan da kake yanayin lafiyarka ba za ta baka dama ka yi umra ba ya ce ni dai ku kai ni aka shirya aka tafi aka kai shi aka ajiye shi a gaban a wheelchair a gaban Ka'aba to shi dama ya sa ransa bai gaya wa yaransa ba ya ce shigo wannan da ya yi masallacin Ka'aba ko ya a fitar da gawansa ko kuma ya fita in ya samu sauki domin ya riga ya zo kenan domin ya riga ya gama tsada cewa shigo wannan tashi ba shi ba fita shikenan yana ta addu'a yana ta roƙon Allah yana ta addu'a yana roƙon Allah can bayan ya gaji sai wani gyangyaɗi ya ɗauke shi gyangyaɗi yana ɗauke shi can sai ya ji kamar a gyangyaɗin yana ce masa wane tashi ka tafi wane tashi ka tafi sai ya buɗe idonsa sai ce a ah, ni fa kamar naji ana ce min in in tafi sai yake ƙara jin wannan sautin yana ce masa wane tashi ka tafi wane tashi kawai sai ya tashi ka tafi kawai sai ga ya fara tafiya Allahu akbar kawai ya fara ya ci gaba da kuka yana yi wa Allah godiya yana yi wa Allah godiya ya Allah na gode maka ya Allah na gode maka ya mai amsa addu'ar bayi na gode maka makasudin wannan kisa anan shine dukkan hali da kake ciki ko na rashin lafiya ko na kunci ko na damuwa babu abin da ya fi karfin addu'a idan kai tawakkali ga Allah ka maida wato tawakkalinka kan Allah kuma ka roƙi Allah zuciyarka ɗaya da kyakkyawan niyya to insha Allahu Allah zai amsa addu'arka kuma biya maka bukata Allah ka bawa dukkan marasa lafiya lafiya Allah dukkan wanda suke fama da kunci Allah ka warware mana kuncin mu dukkan wanda yake da bukata Allah ka biya mana mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh